Yau, muna magana da kan magana rayuwar Ibrahim. Karo na shidda, sannan za mu yi magana kan murayya. Ko da shike Murayya ba shi ne wuri na ƙarshe ba inda Ibrahim ya yi rayuwa, eh, daga daga ba ne zuwa Hebron, Hebron shi ne wuri na goma inda ya tafi eh, matar shi nan da Saratu ta mutu nan ta mutu kuma nan Ibrahim ya mutu kuma nan aka binne shi a wannan eh, kabari na matbela amma zan yi magana kan Muraya a yau saboda mi saboda nan ne wannan ƙarshen gwaji na Ibrahim ya faru gwaji na Ibrahim na ƙarshe nan ne ya faru akan dutsen Muraya kira na gaskanta da cewa wanda yana da mahimmanci kenan za mu yi bincike kan za mu ƙara binciken mu kan Ibrahim Ananiya. Bari kuma in takaita rayuwar Ibrahim kafin mu ci gaba. Rayuwar Ibrahim muna iya takaita ta da wani shafe nan ne ya haihuwar shi sannan mutuwarsa ya mutu shekara ɗari da saba'in da bayar. muna ya raba shekarun shi rayuwar shi haka a yana da shekara saba'in da biyar ya shiga kan'ana kenan daga shekara saba'in da biyar zuwa ɗari da saba'in da biyar wato shekara ɗari kenan ya yi rayuwa a kan'ana ƙasar alkawari ta Allah yana da shekara ɗari ya samu ɗanshi na alkawali ishaku kenan tsawon shekara saba'in da biyar daga shekara ɗari zuwa da da saba'in biyar ya rayuwa tare da ishaku amma wannan shekaru 75 na farko ya yi rayuwa tare da wa tare da mahaifinsa tera kenan tsawon waɗannan shekaru 75 zuwa shekara 100 shekara 25 tsawon shekara 25 yana jiran wannan alkawalin Allah ya cika alkawalin nan na cewa zai samu wannan ɗa taurin wa taurin shi kuma zai samu zuri'a da dama kenan wannan shekara 25 shekaru ne na jiran cikar wannan alkawali na Allah Amma kuma akwai wani abu mai mahimmanci, akwai wani lokaci mai mahimmanci cikin rayuwar shi, shine lokacin yana shekara arba'in, a tamanin da biyar, a cikin farawa Sura sha biyar aya shidda. Nan ne Ibrahim ya gaskanta da alkawalin Allah. Allah ya ce, "Za ka samu zuri'a da dama a" masu yawa kamar tarmamu na samaniya littafi mai tsarki ta ce ibrahim ya gaskanta da allah kuma allah ya ɗauke shi mai adalci da yana shekara 85 a zamaninmu na yanzu muna iya cewa shi ne wanda mai aminci cikin ban gaskiya yana shekara 84 nan ne muna iya cewa kamar zamanin na yanzu lokacin da ya karɓi Kiristi ne ya samu ceto muna iya cewa nan ne wanga lokacin sannan eh, ya yi yayin zuwa ikilisiya misali dukan wannan lokaci eh, tunda tun yana shekara wajen shekara hamsin ya hito daga ur ta kaldiyawa ya zo haran kenan daga wannan lokaci ya samu wannan kira na Allah ya hito daga duniya zuwa ikkilisiya amma ya samu wannan ban gaskiya na shekara 84 lokacin da Allah ya ce kai eh to ka gaskanta da ni amma wannan ba shine karshen ba wannan shine harkon rayuwar shi ta ban gaskiya sannan ina ne muke iya cewa karshen ba wai karshen ba amma ina ne ya wannan ban gaskiya ta cika Wannan nasi ne da muka karanta a yau a kan dutsen murayya Muna iya cewa Ibrahim yana da shekara 125 zuwa 136 lokacin da ya je kan dutsen murayya domin ya bada Ishaku a hadaya. Saboda Ishaku yana da tsuwan wanda zai iya ɗauka wa'annan itace har zuwa kan dutsen kenan muna iya cewa ɗan sarmayi ne wanda ya girma. kenan nan ne a nan ne inda littafi mai tsarki ya ce shi an ce shi mai adalci ta wurin ayyuka. Mene ne wannan kuma ke nihin wanda yana nihin cewa ban gaskiyarsa ta zama cikakkiya. Ban gaskiyar shi ta zama cikakkiya. Mu je cikin Yakubu Sura biyu

Sa'ad da kakanmu Ibrahim ya miƙa ɗansa Ishaku a bagadin haɗaya, ashe ba ta wurin aikatawa ne ya barata ba, ka gani ashe ban gaskiyarsa da aikin da aikatawarsa duka yin aiki tare, har ta wurin aikatawar nan ban gaskiyarsa ta kammala. aka kuma cika nasin nan da cewa Ibrahim ya gaskanta Allah. Kenan a murayya inda ya miƙa ɗan shi Ishaku lokacin ne ban gaskiyar shi ta kammala ta cika. kuma aka ce da shi shi mai adalci ne ta ayyukansa wannan kalma wato a cikin hilinanci wannan wannan kalma ita ce peleyo wato barata wato mutum ya kawo ai ya kai ƙarshen yin aiki aiki a kai ƙarshen yin aiki a cika wani abu kenan wannan ban gaskiya da ta fara yana shekara tamanin da hudu ta kai ga cika yana shekara tsakanin 125-136 lokacin da ya mika ɗan shi ishaku kuma taurin wannan aiki ne ya bayyana gare mu ya bayyana mu Allah ya bayyana mu kowa cewa shi lalle mai ya gaskanta da Allah lalle yana tsoron Allah shine abin da Allah ya ce ko a farawa Sura ku gafarce ni fara Sura 22 aya 12. Bayan da Ibrahim yana shirin ya kashe ɗansa Ishaku sai Allah ya ce jira jira jira jira jira kada ka musguna mu wannan yaro sai ya ce mi sai Allah a aya ta 12 ya ce yanzu na san da cewa kai kana tsorona. Shine Allah ya ce Allah ya ga cewa Ibrahim yana cika gaskiya a yanzu na san da kana tsorona. Kenan nan wannan shi ne abin da ya faru a Murayya. Kenan muna iya cewa wannan dutsen Murayya yana bayyana cikar bangaskiyar Ibrahim wato tsoron bangaskiyarsa. Wannan shi ne wurin da muke so ma mu kai ko shi ne gurinmu, mu na ruhaniya. Ba, ba wai mu je kan dutsen Murayya ba amma muna so mu kai ga irin wannan bangaskiya. Kenan ƙaƙane muke kaiwa ga wannan bangaskiya shi ne za mu gani a yau. Abu na harko bari mu ga ban gaske Ibrahim aburayya Ina ji mu da muke nan ne koko mafi yawancinmu mun karbi Yesu Kiristi mun gaskanta da Yesu ko kenan mu ma an yance mu taurin ban gaskiya kenan mun riga mu kai wannan matsayi mataki amma yanzu muna so mu zama kamar ibrahim muna so mu kai ga cikar ban mu ga wannan tabbatacciyar ban gaskiya da ta faru a moriya wace irin ban gaskiya ce ga ibrahim allah ya ce kamar na faɗi fara sura 22 aya 12 allah ne ke magana yana cewa yanzu na san da kana tsorona me yake ni wannan tsoro na allah me yake ni a cikin hidanci kalmar ita ce yare yare wanda yana nufin tsoron Allah. Kenan wannan kalma tana tana nufin abubuwa da, dama tana nufin wato mutum yana yana hirgita in ya ga wani ko kuma yana ba da ɗaukaka yana yin biyayya wato har da sujada. kenan a nan ne lokacin da aka ce aka yi amfani da shi game da Allah yana ji shi ne ah, wato ɗaukaka Allah ma'anar ta gaskiya shi ne ɗaukaka Allah yana girmama Allah ko shine tsoron Allah a nan ne shine ban gaskiyar Ibrahim a cikin littafi mai tsarki tsoron Allah shi abu ne mai mahimmanci sosai muna buƙatar wannan tsoro na Allah a matsayin mu na kasassu muna buƙatar wannan tsoro wanda zai za mu gaya abu abubuwan kwarai misali a cikin karin magana sura tara aya goma yana cewa tsoron Ubangiji shine mafarin ilimi. Ko muna so mu zama masu ilimi cikin wannan duniya? To dole sai mun tsora, sai mun zama masu tsoron Allah. Tsoron Allah shine farkon ilimi. Ba tare da tsoron Allah ba mu iya zama masu ilimi a cikin wannan duniya, ba mu dai. Kuma a cikin Zabura Sura ɗari da sha tara. aya sattin da uku tsoron Allah tsoron Allah na nihin biyayya ga dokokinsa shi yasa Allah ya ce ma Ibrahim yanzu na san da kana tsoro na saboda ya biyayya ga dokokin Allah ko da shi ke ya zama da wuya gare shi ko da ya zama wato abu ne kai ba iya gane shi abu ne wanda ba ya yiwuwa uba ya kashe ɗansa in zamani mu sai kaso sai kaso ko nan sai kaso amma ya yi haka saboda me saboda yana tsoron Allah tsoron Allah kenan shine biyayya ga dokokinsa sannan kamar da muka karanta a cikin Yakubu sura biyu aya 21 zuwa 23 tsoron Allah shi ne cikar bangaskiya. Kenan wannan kalma tsoro ba ba ba ba tana hitar da ma'ana wannan kalma kenan ku ku yi tunanin shi kan ma'ana wadda tana nihin wato cikar ban gaskiyar mu tana nihin kenan yin rayuwar mu muna fitar da abin da muka gaskanta lokacin da muna tsoron Allah kenan muna rayuwa ne tamkar da abin da muka gaskanta a cikin mu muna mai muna nuna shi a waje kenan Wato cikar gaskiya ko kammala ban gaskiya wato muna cewa ya kawo wurin da ban gaskiyar shi ta cika ya kai ga gurin gaskiyar shi. Shi ne abin da muke so mu yi a nan ne. Misali Adamu bai kai ga wannan guri na ban gaskiyar shi ya kasa cikin wannan tafiya. Wannan shi ne matsala. Amma Ibrahim ya kai ga wannan kammala gaskiyar bangaskiyarsa. to ƙaƙanin ma muke iya yin wannan littafi mai tsarki na cewa mu sai mun koyi tsoron Allah ta maganarsa mu je cikin eh, kubawar shari'a sura hudu aya goma kubawar shari'a sura hudu aya goma zan karanta ayar kuma sura hudu aya goma da yadda da yadda kuma a wancan rana kuka tsaya a gaban ubangiji allahnku a horeb sa'ad da ubangiji ya ce mini ka tattara mini jama'a domin su ji magana ta su koyi tsoro na dukkan kwanakinsu a duniya su kuma koya wa 'ya'yansu wannan kuna gani Allah ya ba su maganarsa domin su koya su koyi tsoronsa kuma su koya su koya ma 'ya'yansu wannan shi ne gurin ban gaskiyarmu wato mu koyi maganar Allah sannan mu koyi tsoron Allah a cikin rayuwarmu wato yin rayuwa dangance da abin da muka gaskanta ba wai kawai faɗin baki ba ba wai kawai muna yin wasa ba amma muna nuna muna yin abin da Allah ke cewa sannan mu koya wannan kuma ga 'ya'yanmu kenan Ibrahim rayuwar Ibrahim tana bayyana mu wannan mataki wannan mataki tun daga tushen ban gaskiya har zuwa cikar wannan ban gaskiya da girmanta da kammalarta shi ne shi yasa Ibrahim yake mutum mai mahimmanci a cikin littafi mai sarki Adamu bai kai ga nuna mu wannan ba amma Ibrahim ya nuna mana ita shi ya yi rayuwa ne dangance da yadda mu muke so mu yi rayuwa da rayuwarmu kenan muna iya cewa akwai wannan girman ban gaskiya ban gaskiyar shi ta girma kenan ban gaskiya ba abu ne wanda kawai nan farta ɗaya bai ke girma mataki ne cikin rayuwa mataki ne mai tsawo rayuwar mace ban gaskiyar mu sai ta girma har ta kai ta haɓaka kamar Ibrahim kenan wannan shine eh, karo na biyu wato girman ban gaskiyar mu Wannan me yake ne littafi na mai tsarki na magana kan ban gaskiya mai kaiwa ga girma. Eh, za mu ga uh, ayoyi biyu Afisawa Sura hudu aya sha uku zuwa sha biyar. Afisawa Sura hudu mu karanta tare. Afisawa Sura hudu Afisawa Sura hudu aya sha uku zuwa sha biyar. Har mu duka mu riski haɗin haɗakan nan na ban gaskiya da ɗan Allah da kuma saninsa mu kai makamin cikakken mutane mu kuma kai ga matsayin nan na eh, falalar almasihu an yi wannan kuwa don kada mu sake zama kamar yara waɗanda eh, suke juyayi eh, iskar kowace koyarsuwa tana ɗaukar hankalinsu bisa ga wayon mutane da makircinsu da kisoshinsu a maimakon haka sai mu faɗi gaskiya game da ƙauna muna girma a cikinta kenan dole sai mun kai ga wannan eh, tabbatacciyar ban gaskiya kuma wannan ban gaskiya ce wadda ba mun bar zama kamar yara ba ba mu kama da wannan kaikai eh, da iska ke daukewa in mun shi wani mutum ya haɗu haka sai mu ce kai sai mu dogo muna zuwa muna dawowa duk inda muka shi koyosuwa ah, kenan ba mu bin waɗannan koyosoyi na mutane amma ban gaskiyar mu ta girma ban gaskiyar mu ta zama tabbatacciya ba ta ba ta shigowa shine ban gaskiyar da muke bukatar mu samu wani wata aya kuma mu diba cikin eh, Ibraniyawa sura biyar sura biyar aya sha biyu da sha zuwa sha hudu Ibraniyawa sura biyar aya sha biyu zuwa sha hudu Ibraniyawa Sura biyar aya sha biyu zuwa sha hudu. Ko da yake kamar a yanzu kam ai ya kamata ku zama masu koyarwa duk da haka ashe ba ku wuce eh, wani ya sake koya muku shiga eh, jigajigan farko na maganar Allah ba har, har ya zamana sai an ba ku nono ba abinci mai tauri ba ai duk wanda yake nono ne abincinsa bai kware da eh, maganar adalci kamar jariri yake. Kenan akwai yara a cikin Ubangiji jarirai wanda su madara kaɗai suke iya sha saboda ba su da haƙuri, sannan akwai manya cikin almasihu wanda su suna cin abinci mai tauri a cikin hilalanci ana nihin na nama abinci nan da abu ne wanda ake iya tamnawa saboda an girma. kuma menene wannan girma a aya ta sha hudu yana cewa taurin horo taurin horaswa kuna iya kai ga sanin nagarta da mugunta kuna iya kai ga rarrabe nagarta da mugunta kina abin da wannan aya ke cewa shine adamu da hawa'u a cikin gonar aidin ko su sun girma sun balaga ko su sun kai ga sansance mugunta da nagarta a'a saboda sun ci daga wannan icce na sanin nagarta da mugunta wanda Allah ya ce musu kada su ci kenan su ba su kai ga sansance ba nagarta da mugunta kenan Adamu da Hawwa ba su kai ga wannan ban gaskiya ba kamar lalliya suka kasa sama hanya wannan shine matsala a lalliya amma Ibrahim ya nuna mun mutum ne shi wanda ya kai ga wannan girma cikin ban gaskiya kenan mu ma ta wurin yin ta wurin koyarsuwa ta wurin ta wurin karɓar maganar Allah muna so mu kai wannan wuri na ban gaskiya wannan kammala ta ban gaskiya domin mu kai ga sansance mugunta da nagarta kenan Ibrahim akan dutsen Morayab ya nuna mu irin wannan ban gaskiya ya saboda ya kai ga sanin cewa ga ga nufin Allah ga abin da Allah ke so da gare shi kuma ya kai ga yin shi kenan wacce irin ban gaskiya ce ke ban gaskiya mai girma wacce irin ban gaskiya ce ban gaskiyarsa ba wani abu da ya ce ba abin da ke nashi wato yana nihin komi ya na Allah ne irin wannan irin wannan kamalallen ban gaskiya muke so mutum wanda yake da ban gaskiya mai girma yana cewa ba abin da na mallaka komi da Allah ne ya muke sanin wannan kuti ba Ibrahim wannan abu da yake kauna shi ne shine mai ishaku shine ishaku ne dukkan wannan abu da yake kauna Shi ne abin da ya muhimmanci ta mani a cikin rayuwar shi amma duk da hakan nan ya kai ga bada shiga Allah shi yasa muke iya cewa saboda in ya kai gaba da ishaku kenan ba abin da bai iya badawa cikin rayuwar shi ko rayuwar shi ta kan shi yana iya badawa a matsayin mu na uwaye mu ya yi sauki gare mu mu ɗauki rayuwar mu ko ta ɗan ko mu ɗauki rayuwar mu amma wannan abin da wanda ya yi so shi ne ishaku kuma ya kai gaba da shi ga Allah Kina wannan ya nuna cewa Ibrahim ya ce komi na Allah ne shine wurcin ne kenan Ibrahim lokacinsa kuɗinsa mallakarsa eh, duk abin da yake da shi iliminsa dukka baiwar shi kwarewar shi ko rayuwar shi a ƙarshe kuma ƙaunar shi ta ƙarshe ishaku Ko wannan ya kai gaba da ta Allah kenan ban gaskiya ta gaskiya wannan ban gaskiya ce kamalalliya wanda ta yana cewa komin tamanin ga kyautar da Allah ya yi mini saboda ishaku kyauta ce daga Allah ko shine wannan ɗa na wanda Allah ya mishi alkawalinsa sa kenan Allah ya bashi wannan da amma in Allah ya ce kamar domin shi to Allah ga shi nan wurin amen shi ne abinda Yakubu ya waɗi cikin Yakubu Sura ɗaya. aya 21. Menene furcin Yakubu? Furcin Ayuba. Ayuba ya ce, Cirara na zo duniya, cirara kuma zan koma. Ubangiji ya ba da Ubangiji kuma ya amshe, ya karɓa ɗaukaka ga sunan Ubangiji. Shi ne furcin Ayuba. Ya ce, Na zo cikin wannan duniya cirara kuma zan bar wannan duniya cirara, amma a yanzu ni ba cirara ba ne, wato yana nihi ni mai arziki ne. Ina cikin wannan wuri na azurta, godiya ga Allah, godiya ga Allah. Ubangiji shi ne wanda ke badawa, kuma Ubangiji yana ya ɗaukewa a lokacin da yake so. Duka nashi ne. A cikin Yakubu Sura sha uku aya sha biyar, Ayuba Ayuba Sura sha hudu aya sha biyar ya ce, Ko da ya yashe ni zan yi zan zan sa begina gare shi. Ayuba ya ce, Ko da ya halaka ni to lalle zan sa begina cikin Allah. Sannan kuma cikin Daniel Sura uku aya sha biyar zuwa sha takwas Daniel da abokansa uku fitula sarki ne bukanin zai ce ba ku durƙusa mu wannan gunki ba to za a shewa ku cikin wannan tanderun wuta. Kenan ko za ku durƙusa mu gunki na sai abokan na uku suka ce a'a ba za mu durƙusa ba saboda Allah mu yana iya ceton mu Allah mu ya yi Allah ka ƙarhi yana iya ceton mu aya ta takwas kuma sai mu ga cewa eh, sun ce ko da ma bai cece mu ba ko da ma Allah bai cece mu ba har wa yau ba za mu durkusa ba shi ne abin suka ce ko da Allah bai cece mu ba ko da na mutu lalle zan mutu cikin gaskantawa da Allah na ba zan durkusa ga gunki ba kun gani shine wannan furci na Daniel da kansa. abin ban mamaki ko irin wannan girma ne muke so mu kai cikin ban gaskiya wannan furci wato yana suna nihin ko ma ne sakamakon a ƙarshe ni ban damu da shi ba ban gaskiya ta cikin Allah ba za ta sake ba suna nehe kenan ban gaskiyar su ba ta danganta ba ne game da abubuwan da ke waruwa a cikin duniya in Allah ya albarkace na zama da kuɗi to zan yi aiki domin shi ba haka nan ne ba ba wai ko menene sakamakon abin da zai faru ba ban gaskiya ta a cikinsa za ta dawama wato cikin lokacin wadata haka kuma a cikin lokacin rashi a cikin lokacin jin daɗi da cikin lokacin wahala shi ne ban gaskiya tabbatacciya yesu ya ce a cikin wannan gonar getsaman ya ce ba nihina ba amma nihinka kuma menene wannan nihin na allah cewa yesu ya mutu kan gici kenan yana furta cewa in lalle sai na mutu kuma wannan shine ne ka to Allah zai wa'annan su ne musallai na bangaskiya kamalalliya kuma wannan bangaskiya kamalalliya tana koya mu cewa ayyukanmu ayyukanmu suna bayyana bangaskiyar ba wai labbanmu ba ba mu ba ayyukanmu ne yadda muke rayuwa abubuwan da muke yi su ke bayyana mu muka gaskanta da shi muna iya cewa a na gaskanta amma in aka dibi ayyukan mu kuma sun sha bamban da abin da muke waɗi to ayyukan mu su da ke bambanta ke nuna ban gaskiya mu ayyukan Ibrahim akan dutsen Murayya sun danganta da ban gaskiya sa mafi yawancin mu ko ni ayyukan mu lalle ba su da dangantaka da abin da gaskanta ban gaskiyar mu kenan muna kokari ne mu kai wannan shine kuma muke ce rayuwar ban gaskiya shine abin da muke a yanzu abu na biyu wannan kamalalle ban gaskiya tana cewa ko ina nake rayuwa ko ina yake rayuwa za mu shi ko ina ya kai mu za mu shi ko shi ne ban gaskiya ta kamalalliya duk inda Allah ya kai mu za mu shi saboda mun gaskanta da shi ina ne Allah ke kai Ibrahim a cikin fara sura 22 aya 1 abinda muka karanta a yau yana kai shi kan wannan dukin murayya ya ce ma Ibrahim ka ɗauki ɗanka tilo ɗanka wanda kake kauna kashe su a wannan duci a murayya ka kashe shi ka bada shi haɗaya domina. Ibrahim kuma ya ce Amen. Sannan miyayi ya tashi tun da safe tun da asuba tamkar karamin yaro wanda zai zuwa ya yi wani abu yadda eh zan je in yi wani abu ko <laughs> sai ya ɗauki ɗan shi zuwa murayya ya ba da shi kuma haɗaya. Ba wannan kaɗai ba kuma dalilin da yasa ne yake da muhimmanci saboda sai ya ɗauki kwana uku kafin ya kai wannan duci. Tahiyar kwana uku ce ba wai kawai abu ne wanda ya yi ba ibrahim kashe shi ɗaya eh, ya ɗauka ya kashe a'a sai da suka kwana uku su tana tafiya tare ita na ne cikin kwana uku me ke zuwa cikin hankalin shi yana cewa ko wanga abin da za ni wai ko Allah ne ko ko dai shedan ne ke ke gaya min ko ko na haukace ne ko ko tunani na ne dai kwana uku akwai tsawo kuma ya ya tafiya wa'annan kwanaki uku kuma har yanzu ya yi biyayya shi ya sabon gaskiyar shi take da mahimmanci waɗannan kwanaki uku a cikin littafi suna da mahimmanci cikin ruhaniyanci akwai eh, misali dama na kwana uku misali cikin fitowa sura biyar aya uku Musa ya tambayi Fir'auna, ka bar mu kwana uku mu yi tafiya kwana uku cikin sheji domin mu yi haɗaya ga Allahnmu. Musa ke tunani yana tunani in mun in mun samu wannan kwana uku to lalle za mu iya cire mu cire mu fir'auna ko kenan ga Musa kwana uku lokacin da suke bukata ne domin su kai ga cire ma samun sawayen fir'auna saboda eh, fir'auna shine wannan mai gaba da almasihu a fitowa sura sha tara aya goma zuwa sha ɗaya kuma Allah ya ce wa ‘ya'yan Isra'ila kan dutsen Sinai, ya ce wa Musa ya je ya keɓe mutane tsawon kwana uku, yau gobe daga kwana na uku zan sabko in sadu da su. Kenan kwana uku shine kwanakin da ya ɗauka mutane domin su kai ga zama cikakki domin saduwa da Allah. Kwana uku shine mutane suka ɗauka domin su keɓe kansu domin Allah. kuma mun san da cewa eh, wannan eh, yonana lokacin da Allah ya ce je ba sai ya doki hanya ya je Tarshish sannan Allah ya sa aka wa shi cikin teku sannan wani kihi babban kihi ya haɗe shi kwana uku dare uku bayan wannan bayan da kihi ya amayo shi sai ya je a ba ko ya yi biyayya kenan kwana uku ne eh, ya ɗaukan ma Jona domin ya tuba kuma ya gaskanta ya bi biyayya ga Allah sannan kuma Yesu kamar eh, Yunana shi ma yana cikin wannan kabari a tsawon kwana uku. Kwana uku shi ya ɗauka ma Yesu domin ya tashi daga matattu. Ga Ibrahim kuma kwana uku shi abin da ya ɗauka mishi domin ya kai ga wannan wuri na kammalar ban gaskiyar shi, gurin ban shi sai da ya kwana uku. Kinan gare mu menene wannan kwana uku yake ne ku tuna mun koyi cewa mutane mutum na da ruhu wato tunani da shiki kenan gare ni ga yadda nake so in gane wannan kwanaki uku ban gaskiya tana farawa a cikin ruhunmu don gaskiya tana fara a cikin ruhu sannan sai ta kai ga cikin tunaninmu ta ɗauke ta ɗauke eh, tunaninmu yadda muke ji zaɓinmu marmarinmu shi ne abinda eh, tunani yake yi ko tana fara fon gaskiya tana fara cikin ruhu tannan ta zo cikin tunaninmu sannan a ƙarshe muna buƙatar da jikinmu mu yi mu bayyana wannan ban gaskiya ta mu kenan akwai mataki uku haka ne ni da kaina nake so in kai ga gane wannan kwanaki uku na ban gaskiya in dangantaka shi da mu lokacin da mutum ke karɓar almasihu da harko muna gaskantawa da shi da ruhun mu ko sannan ruhun mu ya ceto sannan a cikin tunaninmu da cikin abubuwan da muke shi muna so mu sa wannan ban gaskiya ta yi aiki a cikin rayuwarmu sannan ba mu yin shi da da haka nan amma wannan shi ne gurinmu ko muna so mu yi wannan rayuwa ɗauki romawa sura takwas aya goma da sha ɗaya romawa sura takwas aya goma da sha ɗaya roba na cewa na cewa in kuwa almasihu yana zuciyarku ba ruwan jikinku da zunubi kenan ruhu kuwa ruhu kuwa rai ne a gare ku saboda kun samu adalcin Allah ke lokacin da mu karba almasihu ruhu ya ruhu ya zama raye saboda mun karbe su mun gaskanta da shi aya ta 11 na cewa in kuwa ruhun wannan da yake da Yesu wanda ya tada Yesu daga matattu yana zaune a zuciyar ku to shi da ya tada almasihu Yesu daga matattu zai kuma raye jikin dan naku mai mutuwa ta wurin ruhunsa da yake a zaune a zuciyar ku kenan bayan mun gaskanta da Yesu an cika mu da wannan ruhu na Allah kuma kenan an mu kai inda jikunan mu da ke matattu jikunan mu da ke matattu saboda zunubi to muna so nan jikunan namu su rayu a cikin adalci ta wurin ruhunsa domin mu yi nisa da zunubi mu tafiya cikin tafarkinsa shi wannan dukkan tafiya kanta cikin rayuwar Ibrahim kuma Ibrahim ya kai ga wannan wuri a cikin akan dutsen Moriya inda ya ba da ɗansa. bincikena a ƙarshe Ibrahim ya kai ga wannan kammalalle ban gaskiya a dutsen murayya. Kuma murayya daga baya muna ganin ana kiran ta me? In muka diba wannan tarihi ta biyu, Sura uku aya ɗaya ana cewa solomon ya gina haikali shi kan dutsen murayya sannan daga baya dutsen murayya an kira shi mi an kira shi zion wato dutsen zion kina murayya shine dutsen zion ko bayan wannan an gina wannan haikali yanzu sai aka kira shi zion wannan birni na dauda Kina murayya tana nihin zion sannan daga baya muna ganin cewa Zion ko Sihiyona wannan mutane da ke kai ga wannan ban in muka dibi cikin ruya ta Yohana Sura sha hudu aya ɗaya yana cewa waɗannan mutane suna tsayi kan wannan dutsen Sihiyona tare da almasihu. Kenan wannan yana ba yana nufin suna tsaye kan dutsen Sihiyona ba amma sun kai ga kamalalliyar gaskiya. wani ne waɗannan mutane? Su ne waɗannan mutane da aka rubuta ma ɗan ragon rago a kan goshinsu. Wato sun ratsa waɗannan eh, wahalu kuma sun ci nasara da bangaskiyarsu. Waɗannan su ne zuri'a ta Ibrahim tabbatacce muna so mu kai kan dutsen yi na Romaniya. Kenan zan so mu ƙare makarantar da karanta ruya ta Yohana Sura sura sha hudu. karanta ruya ta Yohana Sura sha hudu aya ɗaya zuwa biyar. Ruya ta Yohana Sura sha hudu aya ɗaya zuwa na cewa sa'an na duba sai ga ɗan rago na a tsaye a kan dutsen sihiyona e akwai kuma mutum dubu ɗari da dubu arba'in da hudu tare da shi waɗanda aka rubuta sunansa da sunan ubangiji a ubansa a su sai na shi eh, wata murya daga sama kamar kogin ruwa mai girma kamar a eh, aradu mai ƙara muryar da na ji kuwa kamar eh, ta masu molo ce na kiɗan molo suna rera wata sabuwar waƙa a gaban kursiyin a gaban gaban rayayyun halittun nan dubu da kuma a gaban eh, dattawan nan ba mai iya koyon wakar nan sai mutumin nan dubu ɗari da arba'in da hudu din nan waɗanda aka fanso daga duniya waɗanda su ne waɗanda ba su taɓa kazantuwa eh, da fasikanci ba domin sun tsarkaka su tsarkaka ne kuma eh, ba wata karaya a bakinsu domin su masu nasara masu nasara nan ne shine wurin da muke so mu kai kuma a nan ne ibrahim ya kai a kan dukin morayya kenan a matsayin mu na a ibrahim in lalle mun jimre mun nace lalle allah zai kai mu wannan wuri amma in mun ka kasa in muka karaya in muka yi nisa da allah to lalle ba za mu iya kai can wurin ba kenan shine abin muna bukatar mu jimre ba mu iya kaiwa da tunanin mu amma Allah yana jan yana kai mu in mun jimre ko ma kakane abubuwan ke da wahala to Allah zai kai mu a can amin ko mun gaskanta da wannan kenan wannan shine abin da muke bukatar mu mu jimre mu yi addu'a Allah mu na sama mun gode maka sosai domin wannan alheri a cikin rayuwar mu saboda ka kira mu kuma ka ka ce da mu mu ne zuri'ar Ibrahim kuma kamar yadda kakanmu Ibrahim ya yi Allah ka taimake mu yadda za mu kai ga kamar ban gaskiyar mu akan ducan CEO na na tabbata kuma ruhunka zai kasance tare da mu kuma kada ka bar mu ya ubangiji mu kasa sama hanya amma mu jimre har karshe domin mu kai ga samun wannan guri wanda ka kafa domin mu mun na tabbata da cewa kai ne kuma alherin ka ne ke jagorancin mu ba mu kaiwa can da iyawa kanmu amma tare da kai mun san muna iyawa ina addu'a yayin da ruhunka zai ba mu karfin nacewa cikin kowane irin damuwa domin ba za mu yi nisa da wannan hanya taka ba amma mu riƙe ta cikin ban gaskiya mun gode a cikin sunan yesu mai ceton mu amen taɓa mu ubangiji